This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litinin 28 ga watan disamba da fata an wayi gari lafiya ladan ibrahim yau ne daga nan birnin washington dc tare da sabu imam aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sabu a ba mu kanun labarai yau litinin uganda za ta yi kokarin sake farfaro da shawarwarin sulhu tsakanin gwamnatin burundi da kuma 'yan hamayyar kasar a iraki kwamandojin mayakan kasar sun ce sun kama babban ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin ramadi kuma ana kokarin tabbatar da komai lafiya can shugaban iran hassan rouhani ya kira ga musulmi su tashi haikan waje inganta martabar musulunci a faɗin duniya to kanun labaran kenan yayin da ake cewa an yi bankwana da kungiyar boko haram a shi har yanzu da sauran rina a kaba wata da ta zo don nan ta shiga wani gidan ɗan yana da mata guda uku sai ta idan kuma muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar mutane ne suka yi ci gaba da zanga-zanga a birnin Kwanni domin nuna kyamansu na yunkurin juyin mulkin da aka so a yi a kasar ta Nijar. kana muna ɗauke da shirin ibrahim alfahamed na ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya yau litinin ake sa ran shugaban uganda yoweri museveni zai yi kokarin sake farfado da shawarwarin sulhu tsakanin gwamnatin burundi da 'yan hamayyar kasar tare da goyon bayan kungiyar tattalin arzikin kasashe da suke afirka ta gabas da kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya an shirya shawarwarin ne da nufin sake maido da zaman lafiya da tsaro a burundi ba an kwashe watanni ana tarzoma a bujumbura babban birnin kasar da ma wasu sassan burundin babu tabbas ko mahalarta taron za su tattauna kan shawarar da kungiyar hada kan kasashen afirka wato au ta yanke na tura sojoji dubu biyar zuwa ƙasar domin ayyukan zaman lafiya da kuma kare farar hula duk da tabbacin da tarayyar afirka ta baiwa kasar cewa ba ta da wata manufa ta ɓoye kan tura sojojin kiyaye zaman lafiyan sai da dubban yan burundin karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar suka yi zanga-zanga ranar asabar na bayyana rashin amincewarsu da shawarar da au ta zattas a iraki kwamandojin dakarun kasar sun ce sun kama babban ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin ramadi kuma tuni injiniyoyi suke aikin kakkaɓe ginin daga nakiyoyi da mayakan isis da suka tsere suka bari a baya zuwa daren jiya lahadi akwai alamu da sauran aiki gabanin sojojin kasar za su ayyana nasarar kama birnin wani kwamandan sojojin iraki ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na associated press koma baya ko jinkirin kama birnin baki ɗayansa ya ta'allaka ne akan matsalolin da suke fuskanta daga 'yan bakin wake da 'yan sarika noke da kuma nakiyoyi da aka binne kwamandojin na iraki suka ce mayakan sa kai na isis har yanzu suna rike da sulusin birnin yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa a daren jiya babu tabbas ko akwai farar hula da suka rage a tsakiyar birnin mai tazarar kilomita 100 a yammacin bagadaza amma tun farko an ji wani kakakin gwamnatin iraki yana cewa galibin mazauna birnin sun fake a wani asibiti da ba shi da nisa bayan da ya ɗauki jami'an tsaron ƙasar watanni suna shiri domin fara farwa birnin tare da taimakon jiragen yaƙi daga rundunar su taron dangi da amurka ta ke wa jagoranci makon jiya sojojin iraki suka danna cikin birnin na ramadi a wani yunkuri na sake kama birnin shugaban iran hassan rauhani ya faɗa jiya lahadi cewa ya rage ga musulmi ko kuma hakkinsu ne su inganta martabar musulunci a faɗin duniya a jawabi da ya bikin bude taron ƙasa da ƙasa na haɗa kan musulmi da aka fara a birnin tehran jiya lahadi shugaba rohani ya ce tilas ne musulmi su kawar da mummunar kallo ko zato da ake wa musulunci a kafofin sadarwar zumunta da kuma tsakanin al'umma shugaba rohani ya soki musulmi saboda sun yi shiru yayin da ake ta kashe-kashe da zub da jini a kasashen siriya da iraki da kuma yamal shugaban na iran ya ce tashi-tashin hankula da ake yi a iraki da siriya babu wadda hakan ke amfana sai kasar isra'ila da kuma makiya musulmi hakanan shugaban farisan ya musanta cewa iran tana kokarin kafa daular mashabar shi'a a fadin gabas ta tsakiya daga kasar ta iran zuwa lebanon da syria da kuma yaman ya ce babu wata daula ko mamaya ta shi'a ko sunni ya ce alamar musulmi ko ina suke shine wata saboda kai ci gaba da cewa mu musulmi da ke duniyan nan tilas ne mu haɗa kai tabarbarewar dangantaka tsakanin iran da kuma wasu kasashe da suke yankin gulf da za a iya gani ta rikici da sassan biyu suke goyon baya yana ƙara zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya kasashen afghanistan da pakistan sun yi alkawarin za su yi aiki tare wajen ganin an koma teburin shawarwari tsakanin hukumomin da ke kabul da kuma kungiyar taliban kasashen suka, suka kuma yi gargadin cewa za su shiga wando ɗaya da duk ƙungiyoyin 'yan tawayen waɗanda suka ƙi bin barin aƙidar tanzoma suka rungumi sulhu jiya lahadi ne dai kasashen biyu suka yi wannan alkawari a lokacin wata ganawa tsakanin babban hafsan sojojin pakistan janar rahil sharif da shugabannin afghanistan hakanan janar rahil ya gana a keɓe da shugaba ashraf gani da kuma babban jami'in gwamnatin kasar abdullah abdullah jami'an kasashen biyu suka ce shawarwarin nasu sun maida hankali ne akan hanyoyin samun ci gaba a shawarwarin wanzar da zaman lafiya a afghanistan dangantaka kan tsaro musayar bayanan sirri da bayanai kan matakan yaƙi da ta'addanci a ƙasashen biyu. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. a china ko sin majalisar dokokin kasar ta amince da wata doka da ta yaƙi da ta'addanci wacce ta janyo surutai dokar ta buƙaci kamfanonin fasaha na ƙasashen waje da suke kasuwanci cikin ƙasar su mutunta buƙatun gwamnati na samu ko kuma bada bayanai ciki har da sirrin da suke hana gano rubutu ko bayanai na na'urori masu kwakwalwa kamar su wayar salula da sauransu. kamfanin dillancin labarai na kasar da ake kira zinhua ya ce wakilan wani kwamitin majalisar baki ɗayansu ne suka amince da dokar a wani zama da suka yi jiya lahadi rahoton ya ce burin dokar ita ce tunkara ta'addanci cikin ƙasar wadda zai taimaka wa tsaro a faɗin duniya baki ɗaya daftarin dokar da za ta fara aiki daga ranar 1 ga watan janairu ta fuskanci kakkausar suka daga fadar shugaban amurka ta white house a farkon shekarar nan tana gargaɗin cewa tilasta kamfanonin bayyana sirrin bayanai daga cikin na'urori masu ƙwaƙwalwa zai buƙaci a kuskurima ga kamfanonin china idan suna so ci gaba da kasuwanci a amurka sai dai nan da nan fadar ta white house ba ta yi magana kan wannan dokar ta jiya lahadi ba labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to da labarin mu faro takon daga jihar borno inda wata mata ta shiga cikin gida ta tada bom a garin maiduguri jim kaɗan dawowar ziyarar da gwamnan jihar ya kai ga sansanin 'yan gudun hijira Ga dai Haruna Dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton. mun dai dawo cikin wannan gari na maiduguri ne da maraicen jiya wanda kuma daga bisani muka ji karan harbe harbe mai karfin gaske wanda aka ce ana zaton yayan kungiyar boko haram ne ke kokarin kai hare hare amma dai wasu mazauna cikin anguwannin da aka kai irin waɗannan hare hare da ke cikin garin maiduguri da abin da ke cewa kuma ina da har suicide na angon goma kamar tashi zai bon ko kamar wata mata yanzu na mara tashi a daidan ina ne daidan guri ko mun shiga na ta ta ta na. wannan wurin ne sunan shi bohol din su sa ne mace ce gwada ne me faru kai ya bayan gida na ma har fi na su ya su daya ya zoka ya kashe mun ta biyo ma wallahi a bayan gidan naka eh makwabtan ka kenan eh kan kasa kasa ya kashe mutane biyu eh, wallahi wace na suka shigo ne sun shigo tsakanin kashin plantation da kuma abin nan da more wannan tsakiyar ba ba sojoji a yi kuma akwai wani garin da ana kira a dawari eh, sun zo wajen to wajen dama mutane kawai kawai wanda sun gudu su zo na duk sun tara wajen sun yawa wajen so sun zo ne suka suka kashe mutane da sauran da motsa su ga kofa motar biyu abinda zahiri wutan sannan kansu da muke gani dai amma kuma yanzu na ba ba kowa wallahi ba kowa duk mun fita bakin abin nan kusa da filin polo na duk mun fita yawa waje da shi wallahi wata da ta zo gidan makarbin nan ta shiga wani gidan dan uwan mu da yana da mata guda uku wallahi sai ta tarwasa ta kanta wallahi sama da mutum goma yanzu ana ce mishi isa ga ga mata da gidan makarbin nan wai ta tarwasa wallahi sama da mutum goma sun mutu cikin gida ta shiga eh cikin ba ta shiga cikin gida a cikin halka na yi ta kokarin jin bangaren hukumomin tsaro game da alkuwan wannan lamari sai da haɗi zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani takamaiman bayani daga wajen hukumomin tsaron duk na buga wayar mai magana da yawon rundunar sojan najeriya wato kanal mustapha anka amma ba samu an doka ba na kuma aiki sakon katta kwana amma har zuwa wannan lokaci ban samu wani ansa daga gare shi ba mun dai kasance cikin tawagar gwamnan jihar borno honorable khan shatima wanda kuma ya walkici shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari don ganawa da waɗannan 'yan gudun hijira ga ma dai abinda gwamnan jihar borno ya shaida manema labarai na zo ne na wakilci shugaban kasa shi ya aiko ni da muka gaya masa cewa mutane dubu hamsin da biyar na jibge a nan garin sai ya bani umarni yake in zo in jaddada musu manufarsa ta alheri bisa gare su kuma a kawo musu abinci da abin sha da magani kuma duk na zana gamsar musu na jaddada musu alkawarinsa na cewa insha Allahu a shekara mai zuwa insha Allahu za a fara gine-gine kuma za a tallafa yanayin da su insha Allahu mun yi imani zai share hawaye mu a shekara mai zuwa. To koya waɗannan 'yan gudun hijira za hakan ke ciki? 'Yan gudun hijiran halin suna cikin tsananin masala, sananin matsalolin rayuwa musamman ma ta fanni wajen kwanci sosai kaga kuma ana lokacin sanyi kaga dole mu sake komawa gida da mutane dubu hamsin da biyar ne fi sabilillahi nema fa mana ya taimaka mana state emergency management su ma sun saya barkuna da sauransu sun kawo amma bukatunmu ta fi karfin dubu biyu ko dubu biyar ko dubu goma. to ko nawa kashe wajen siyo waɗannan kayayyakin abinci ga waɗannan 'yan gudun hijira mafi yawa a najeriya tambayar kenan ne wa kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar borno honorable usman zanna wanda ya amsa da cewa. ga wannan abin ba za mu iya ce ga yawan kudin da aka kashe ba domin gaskiya nema tana mana kokari sai ma suna kokari local government council kuma ita ma tana kokari kamar ƙananan hukumomi nawa ne suke cikin wannan kam na dikwa muna da goza ma a cikin kam nan muna da kala balge muna da dikwa muna da marte muna da mafa to kowane irin hali waɗannan 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ɗin da ta ke ciki a halin yanzu boko haram ne suka dabe mu muka zo mm, yanzu kun shigo garin eh, kamar eh, mun samu ma hanya mun shiga yanzu mm, kamar sun shigo garin naku ne ko me faru sun shiga sun kada mana hankali tukuna jiya sojoji suka je muka samu hanya muka fito mm. da yamma muka zo kamar me sunan garin naku gurunge a wani local gama ne a local gama na oh, dikwa yanzu an tantance ku za ku shiga gari ke eh an ba mu wajen taburma an ba mu wajen rumfa komi da komi yanzu ya kare amma sauran jama'a suna baya to abinci ba abinci mun samu alhamdulillah sai nage daga bana ba mani aka koro mun gajibo daga gajibo muka zo tun daga ba ma ko je gajibo da gajibo ko da nan cikin eh, eh. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Allah kyauta a can jamhuriyar Nijar ko har yanzu 'yan kasan ne ke nuna goyon bayan su game da nasarar dakile yunkurin juyin mulki abinda 'yan adawa ke cewa kiran lamba ce irin ta 'yan siyasa. Ga dai Haruna Mambako da karin bayani a cikin wannan rahoton. Kana kenan a garin birnin Kwanne inda dubun dubatar jama'a 'yan siyasa, sarakuna, malamai, 'yan boko, ma'aikata, kungiyoyin fara kula da sauransu su yi tururuwa a wajen yin jerin gwanu na lumana domin yin Allah waddai da yunkurin juyin mulki tare da neman halakka shugaban kasa a ranar goma sha takwas ga wannan wata na Desamba da muke ciki inda yanzu haka ake tsare da sojoji da ake zargi da neman aikata wannan danyen aiki. Alhaji Zakar Umaru dan majalisar dokoki na ƙasa shugaban rukunin 'yan majalisa na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a majalisar dokoki ta ƙasa bugu da ƙari dan majalisar rake wakiltar mazaɓar birnin Kwanni ya yi bayani ga waɗanda suka halarci wannan jerin gwano kamar haka. In muka ɗauki department ɗin Boso shi kadai gari mai hakimi 86 ne wannan garuruwan 86 yau gari biyar kadai an da mutane cikinsu waɗancan gari 81 ko tsuntsu babu cikin wannan gari 81 a daidai wannan lokaci jama'a yanzu za a zo a ce ai juyin mulki a kashe shugaban kasa a kashe shugaban kasa kamar an kashe kaza shi kenan kuma a zo a ce kasar nan ta zamna lahiya ba za ta zamna lahiya ba to kun gani ba karamin arziki ba ne muka yi sai dai a bangaren yan adawa suna cewa ba su ga wani abu ba mai kama da kare demokradiyya a cikin irin wannan jerin gwano da ake yi yanzu haka a cikin wannan kasa musamman wanda aka yi a nan garin birnin Kwanni kamar yanda kakakin jam'iyyar Modern Lumana Afirka ta Hamma Amadu reshen jihar Tawa Alhaji Isa Marai yi mini karin bayani. Ba gani kuma demokrasiya wurin ka babu shi babu shi in ka demokrasiya na aka yi ai tarbuna muka ta an kama mu an ka tsaida mun kai kaso to demokrasiya a haka ne dan kana son mutaka ta tarbo a kama ka su na su jagora ai shine ta tarbo ne wata kama su in demokrasiya na kai sai a ba kowa damar kun kai gobar su ya kana yanzu gobe da mun ce za mu yi ta march su a ba mu yi haka shi ma magajin garin birnin Kwanni wanda yake kusa ne a gundumar birnin Kwanni na jam'iyyar Model Lumana Africa ta Hamma Amadu ya halarci wannan taron inda ya rufe da godiya ga waɗanda suka halarta muna so mu isar da godiyarmu zuwa ga duka al'umma bisa bisa kan kiran da muka yi kuma suka amsa wannan kira ya Allah ya saka lahiya ya da Allah ya sa aka yi lahiya aka kare lahiya Allah ya mai da kowa gidan shi lami lahiya mun gode Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba ka fita ka fita ka je ka shi aiki a baka kudin kaɗan kaɗan saboda haka na zo na tabbata na yi fashin nan sau biyu kuma tun da na yi yan banga suka kama ni suka rantsar da ni daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi na yanzu ina neman kuɗi na aka kira ni aka ce in dawo hukuma tana nema na fiye da wata uku tunda muka kama su ba wani wanda ya kuma zuwa ya tara hanyar nan jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka fara jin hirar da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya yi da wasu mutanen da ake zargin cewa 'yan fashi da makami ne waɗanda aka kama aka ce suna addabar mutane akan hanyar gwarzo zuwa malumfashi zuwa 'yar mama har zuwa kankara da kuma yankunan da suke tsakanin wannan wuri a yau za mu ji ta bakin ɗaya daga cikin waɗannan 'yan fashin da kuma mataimakin speto janar na 'yan sanda tambar yabo wanda yake kula da wannan yanki inda aka kama 'yan fashin sunana bashiri shekara kano. shekara ta sha tara me zafi haka kake tare mutane kake harbewa kana karɓa kuɗinsu ito eh ni ran kai daɗe ina son kotu ta man ahuwa akan bisa wanda ya na harbe shi ina zuwa tukunna kai me yasa me damu rayuwarka har kake so ka ringa sata kana tara mutane kana an si musu dukiya to ran kai daɗe ni dai sabi tunda aka rintsar da ni daga na tun tun karuwan damina ya zuba yan banga suka zo suka kama mu suka yi mana doka suka shi ni kuɗi dubu goma sha bakwai suka ce in na ƙara ɗauka wani abin da na tambaye ka fa baka amsa min ba me ya baka tunanin kawai abin da ya dace kai shine ka tara mutane ka anshe musu dukiya to ran kai da wannan Allah ne ya ɗora ma kamar ya kuma ni a alhali kamar ya kamar ya Allah ne ya ɗora ma to mutum bai gagari hukuncin Allah ba muna so mu ji tartibi eh, menene yasa kai kawai abin da ya fi dacewa ka yi shine ka ɗau bindiga ka harbi mutum ka karɓi dukiyarsa to na tabbatar na tare sau biyu kuma ko da na tare sau biyu to me kai ka tarewar me yasa ka tare din rashin kuɗi ne rashin kuɗi kama ya ina ne garin ku kamfanin ba hmm? kamfanin ba kana da iyaye ina da iyaye kamfanin wa suna raye suna raye shi wannan kamfanin bawon a ina yake a wannan gari a wannan eh, local government yake karama hukumar manumfashi ce hmm. ai duka gabaki ɗan mu nan manumfashi ce hmm. iyayenka suna da gona eh suna da gona suna da dabbobi ba su da wannan dabbobin sosai mm. eh, iyayenka ba sa baka abinci ne kana ci da leburanci ma nake zuwa eh, ina kake zuwa leburanci ina zuwa inugu inugu eh. to a inugu me kake in ka je leburanci ina ina togar rogo mm. da noman rogo to me yasa ka daina zuwa inugu noman rogo ka ci halaliyar ka kada kake harba mutane ka dauka musu kudi to ranka da da Lagos nake zuwa sai na ga Lagos wahala ta yawa mm. sai sai na koma yangade mm. na je yangade mu gini rogo mu ɗora mota a ba mu kuɗi sai mu noman rogo mm. to bayan nan sai na dawo sai allah jarabce ne na tabbata ni dai na yi sau biyu to wai ni me yasa din ka ga cewa ya gwara kai sata din maimakon ka je ka dinga noman rogon ana biyan ka hakkinka to ka daɗe wannan yanzu muka gane muka gane ni da na tabbatar ma akan lokaci na aiki biyu dinan da na da mutuwa ma nai ya wai kudin leburancin ba sa isa ka ne a rayuwanka ito eh suna isa ta nawa an kai leburanci a rana an kaje port harcourt ko lagos nawa ake baka to in dai mota ce mm. muka tugi mota ana ba mu muka shika ta ba mu dubu ɗaya da ɗari biyar mm. a rana kuna cika mota ɗaya eh to mutum biyu ba sa shika mota daya ya hmm. dai kamar mutum hudu haka yawa su shika gobe ma ku cika wata gobe ma in an kira mu muje in ba kira mu ba muna nan zaune sai lokacin da aka aka kira mu za mu je hmm. eh, to wannan kudin kare na da kake samu na leburanci shine sa kake ganin ya kamata ka yi sata ka yi fashi da makami to ran kai da dai wannan dai kaddara ce daga ubangiji abin da nake so da kai kaga a hannun hukuma kake yanzu yawwa gwara ka faɗa hukuma gaskiya ta san menene yake damun ka har ka yanke shawarar ka dinga fashi da makami don eh, ta ɗau mataki tun da dai da kai da ita ɗin da wannan kake wasatar duk mallakarta ne eh, mai yiwa taimaka adalci ka faɗa mana menene ya sa kake ka yanke hukunci ka dinga yin sata satar ma kuma ta fashi da makami menene ya sa to ranka yadda da rashin kuɗi ne suka dami ni haka kana da mata ina da mata yayan ka nawa ban da yara ko ɗaya to ya ai haka rashin kuɗi yake damun ka to ranka yadda da abin da ya sa rishin kuɗi suke damuna hmm. ka fita ka fita ka je ka shi aiki a baka kuɗin ɗan kaɗan hmm. saboda haka na zo na tabbata na yi fashin nan sau biyu kuma tun da na yi yan banga suka kama ni suka rantsar da ni daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi na yanzu ina neman kuɗi na aka kira ni aka ce in dawo hukuma tana nema na shi wanda kai mar fashi sau ɗaya sau biyu ka san da ya samu kuɗin sa a'a hmm? a'a to me yasa ka ga cewa gwara ka kwace ito na tabbata gashi ma an ce a garin eh, fashi ka da fashi zaka wa yan sandan ne ka harbe su mm-hmm. hmm. ni ran kai da dai tsakanin da Allah na ce maku ko ƙur'ani ne za a kawo tsakanina da allah ni ban harbi mota ƙin sanda ba sabbi kome ne ni yanzu tun da kabiru ya ce man haka bayan da zan yi ran kai dade amma ku ne kuka san masalahatar da za ku iya biyo mana ku gane ni da shi wane ne mai karya a tabbaci wannan akan wannan al'amari yanzu da kai da kuka kai wannan lokacin da kuka harbi da ake cewa an harbi wata 'yan sanda kake cewa ba kai bane lokacin ku nawa ne lokacin muna da ɗan yawa kamar kuna nawa ne akwai kabiru akwai wannan waye wannan bebe sa'idu mm. akwai boka babbanmu shine shugaban ku eh to uku kenan kato ne shugabanmu mm. ko mm. kato kato ko boka wa shugaba wa shugaba su biyu ne su ne shugabanni su ne shugabanni ko eh. kato wani to ku ku hudu kuka fito kenan har kuka harbi yan sanda ah, akwai shafi'u na tsatta hmm. ko hmm. Ah, eh wannan ba ah, wannan ban taba yi da shi ba gaskiya wai in tambaye ka eh. um, lokacin da kuka fito yan mhm. sandan nan wai me suka yi muku ne har kuka je kuka harbe su kuka harbi motar su kuma suka abu to ran kai dade ni dai kwa lokacin na hmm. tsakanina da Allah ban san wanda harbin nan ba amma ni na tabbata tsakanin da Allah ba ne bane na harbin ka san an yi harbin na tabbata sun yi harbi an yi harbi eh lokacin yan sandan me lasi muku sun gan ku ne ni dan sandan nan ba su gani ba ba su gan mu ba amma kuka harbe su to ni da tsakanin da Allah kwa lokacin na ni da da tsakanin da Allah boka ne Mataimakin Speto Janar na 'yan sanda tambar yabo shine mai kula da wannan shiya inda aka kama waɗannan mutane da ake zargin cewa 'yan fashi ne. Alhamdulillah kamar da na gaya maka mutane malin fashi mama ah, sun kamin ƙara cewa lalle an dame su wannan hanya kuma na sa patron na musamman kuma cikin yarda Allah mun kama set biyu na 'yan fashi da makami waɗanda ke damuwa wannan hanya yanzu na tabbatar maka da cewa yanzu fiye da wata uku tunda muka kama su ba wani wanda ya kuma zuwa ya tare hanyar nan na kira ka na kira maka su ka gan su ka interview da su sun gaya maka har yan sandan mu harba bisa wannan hanya din kuma kamar yadda na faɗa ma akwai saura waɗanda nake so ban da gobe za mu kawo su nan muka kawo su kuma ka zo ka yi interview da su su ma ka jiya to muna kokari bakin gwargwaro kuma yan banga ah, na malumfashi Ah, yar mama ah, dole in ce masu ah, har ma da yi dole jinjina masu sun taimaka kwarai wajen gudanar da waɗannan ayyuka na patrol din na neman ruwa jallo waɗannan mutane suka hana ma mutane zama lafiya a wannan yanki namu wani al'amari eh, da ke girge zuciya shi ne galibin waɗanda kuka kama ɗin nan ga su ƙananan shekaru ne da su daga sha tara ne ashirin da ɗoriya eh, tun da bincike kuke yi eh, kuna da wasu bayanai ne kan cewa akwai wasu manya da suka ɗaure musu gindi ne ko kuma a yabe a to ai mahmud ai sun gaya ma da kasu suna da manyan su su bo kasuwa ne cewa su ne manyan su amma ai su wanda kai shekara goma sha tara ba za ka ce mishi yaro ba don doka abin ta ce shekara goma sha takwas to ba wanda da sha takwas cikin su daga sha tara na ishirin da ɗaya ishirin da biyar sun haɗa maka da kansu so ba yara ba ne daidai suke da kowa a idon doka yanzu tunda sun zo hannu kuma na san kuna zurfafa bincike idan an kammala me zai faru za ka yi su kotu da lafin fashi da makami ai su suka harbi ɗan sandan mu kuma kaji sun haɗa maka za ka yi kotu in muka gama da bincike da kyau mun ka tabbatar wa ya yi mi kowa an ka tabbatar ga lahinsa da ya yi sai a ba shi lahin shi sai ta ya fuskance shi a gaban wai cajin da za ku yi musu eh, zai to kuma gashi sun harba dan sandan ku shi ma zai shiga ciki amur hobare ne dole shiga ciki an ka harbi dan sandan mu ya an ka harbi wani civilian mun ka kai mutum kotu bale an harbi dan sandan mu dole a kai su kotu za a kai su kotu da lahin fashi da makami ga makamin ka yi fashin abinda doka ta ce a tabbatar da akwai makamin to akwai makamin an kama su da shi To a yayin da wannan shekara take karewa wasu muhimman abubuwa ne suka faru gare mu a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya kuma ina za mu dosa a cikin shekara mai zuwa a kasance da mu a shiri na gaba. to kafin mu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice yau litinin ake sa ran shugaban uganda yuwar museveni zai yi kokarin sake farfaro da shawarwarin sulhu tsakanin gwamnatin burundi da yan hamayyar kasar a iraki kwamandojin dakarun kasar sun ce sun kama babban ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin ramadi kuma tuni injiniyoyi suna aikin kakkaɓe ginin daga nakiyoyi da mayakan sa kan isis suka tsere suka bari a baya shugaban iran hassan rouhani ya faɗa jiya litinin cewa ya rage ga musulmi ko kuma hakkinsu ne su inganta martabar musulunci a faɗin duniya mummunar guguwa da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙoruwa sun fatattaki wasu sassan kudanci da kuma tsakiyar amurka guguwar sun halaka akalla mutane goma sha ɗaya a jihar texas yayin da wasu sassan ƙasar suke ajiyar zuci kan samun ruwan sama mai tsanani da zai iya janyo ambaliya ɗaya daga cikin guguwar ta yi barna ciki da kewayen birnin dallas a daren asabar guguwar tana juyawar kilomita 320 a cikin sa'a ɗaya ta halaka mutane akalla takwas wasu mutane uku sun halaka ba nesa da birnin yayin da wata guguwa ta lalata gidaje a ƙauyuka da suke arewacin birnin ta kuma wurga motoci kan hanya sai ka ce jarida to ma da kaita tun labaran mu kawo karshen shirin namu amma kafin mu tashi bari mu miƙa saƙon taya murna ga Alhaji Kabir Balakan Kamba na murna auren yarsa Amir Kabir wanda da angonta Umar Faruk wanda aka ɗaura a masallacin Sultan Bello da ke unguwar Sarkin Musulmi Kaduna ranar Juma'a sai ta aziyar rasuwan maman surabi da amina ilyasu na mahaifiyarsu hajiya maryam ilyasu tsakawa a talatin mafara wadda allah ya cikawa jiya lahadi allah ya ji kanta da rahama yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahab imam aliyu da ya taya ni gabatarwa sai julie gresham da ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci wato jimmy cook ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.